Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana magarya gidan rediyo na Kitari inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun saka ɗiya mata makaranta da kuma yadda za a rike su su ci gaba da yin karatun nasu ganin cewa wannan mataki ne mai mahimmancin gaske a ƙasa tamu wato shiga makarantar ɗiya mata yana taimakawa wajen ci gaban tattalin arziki da zamantakewar al'ummar ƙasa to sai dai wannan al'amari na shigar da ɗiya mata makaranta yana cin karo da wasu matsaloli domin tattauna wannan muhara a nan ɗakin magana ina tare da wato bakin da muka gayyato da farko muna tare da hajiya Ya fatsima tahiru ta kungiyar mata a nan magarya sannan kuma muna tare da malam musa usaini wanda ke wakiltar masarautar magarya mun gode allah ya saka da alheri eh, sannan muna tare da malam zakariya musa wanda ke wakiltar shugabannin makarantu sannan kuma ina tare da malam sule isufu wanda yake kungiyar uwaye makaranta ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar yadda na bayyana muku dai yau tattaunar tamu za ta kasance mai muhimmancin gaske wato ta shafi batun yadda za a yi ci gaba da saka ɗiya mata makaranta domin ci gaba nasu. Bari mu soma da hajiya Fatsima Tahiru wadda take wakiltar kungiyar mata. Wato wannan magana ta batun saka ɗiya mata makaranta ya kuke kallanta a matsayin ku na jagorori mata eh, ko na kungiyoyi a game da wannan batu. To shi batun saka ɗiya mata cikin makarantu yana da amfani yana da fa'ida e, amfanin shi duk yarinyar da aka e, ilimantar da ita aka ta sami ilimi kama an ilimantar da gari guda ba ma gidanta ba ne tunda musamman ma bisa tarbiyya kenan ita in ta samu tarbiyya ɗiyanta za ta samu tarbiyya mijinta ma tana iya ta tsara shi kai 'yan gidansu ma sai ta tsara kenan ba karamin abu bane eh, yanzu idan muka dauki wannan na yanki na magarya ya kuke kallon wannan al'amari a game da eh, makarantar ɗiya mata to makarantar ɗiyar mata a garin magarya muna ganin abu ne mai mahimmanci ɗiyan mata su tafi makarantun boko su ta yi makarantun muhammadiya su samu ilimi tunda dangance da ilimin nan nasu mu mun kama da hannu biyu eh birni da ƙauye muna sawa ɗiya mata cikin makarantu ga atta na eh, boko atta na na muhammadiya akwai yanzu ci gaba tunda da ɗiya matan ba da yawa cikin makarantu yanzu da sa hannun eh, uwaye da yadda kokarin da gwamnati take bada da masu hannu da shuni da suke kawo da eh, tallahi mm-hmm. yanzu ɗiyan alhamdulillahi ya mata akwai su cikin eh, makarantun boko. Na gode Hajiya Fatsima zan sake dawa jan naku a cikin gundarin Mahawara. Bari yanzu wajen ka Zakariya ya kuke kallon wato ci gaban makaranta ta ya mata a wannan yanki. E, lalle yanzu Hajiya ta yi zance an yi kokari yanzu an samu ci gaba wajen sa 'yan mata e, makaranta. Amma akwai sauran na a kaba da yadda ake faɗi akwai matsaloli. ƙoƙari gwamnati ta yi tana yi kuma amma kuma akwai matsala wajen waye ma uwaye kai game da sawa ya mata makaranta yanzu kamar cikin waɗannan makarantu naku amma ya kake ganin halartar su ya mata a cikin waɗannan makarantu e yanzu in muka ɗauki eh, population kin Niger ai duk ca ake haka nan ne ma kuma mata sun yi maza yawa amma duk lakwalkin da ka je za ka gani matan su ne kaɗan akan maza kenan hal yanzu kaiwa eh, a mata lokal akwai saura eh. na gode zan sake dawo gari ka malam zakariya eh, bari zuwa wajen wakilin sarki malam musa usaini an san da a wannan ƙasa tam ta nijar mm, masarautu suna faɗi tashin ganin wato sun ba da haɗin kai wajen gana ana saka ɗaya mata makaranta a kuke ta da wannan aiki naku a ɓangaren wato masarautu musamman a nan magarya to assalamu alaikum zan ce na wajen sa ɗaya mata lakwal to alhamdulillahi eh, wajen ɓangare na mu na hukumar gargajiya ya ƙoƙarin da muke badawa shine na waye kai duk a lokacin da wata dama ta samu muna wayewa mutane kai agun biki ne agun suna ne wata taro dai duk inda aka taru ana wayewa mutane kai domin su kai yara ya mata lakwal domin hakika kamar yadda kaji wani wanda suka gabace ni ita madan hatsuma wanda musamman ma ita ta yi aiki akan wannan fannin na sa diya mata lakwal e lalle ana kai diya mata lakwal e muna waye kai to e dai kuma kamar yanzu ni ma akwai wani kalubale da nake gani e kamar kullum da za a yi zancen sa diya mata lakwal a yi zancen cewa a sa ɗiya mata lakwal kuma a bar su su yi ga yanar ka ga lakwal sosai an kai a shekara kuma in sun kai wani matsayi kuma sai ka gani lakwal ɗin an gabce ta saboda wasu dalilai mm. ya amma mu hukumar gargajiya sosai muna ba da kokarin mu wajen cewa lalle a je a sa ɗiya mata lakwal saboda muhimmancin mace in tana da ilimi muhimmancin ba ke da samun duka haske ne a cikin gida mm. kamar yadda mm. madan ta faɗi haske ne a cikin gari haske ne a cikin jiha haske ne a duka cikin ƙasa kai cikin duniya ma inda mace tana da ilimi. Ina gode ganin cewa idan ka duba wato miliyan 132 na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa goma sha bakwai wato ba su samun damar zuwa makaranta a duka faɗin duniya kuma an bayyana cewa kashi 75 eh, na 'yan mata wato duka ya 'yan mata ne ba wanda da su mayanta ba wani al'amari ne nake ganin wanda ya kamata a duba shi wato hukumomin kasashe su duba su yi amma tare da ku da kuke kasancewa na kusa da al'umma wani kokari ne kake ganin za ku iya yi musamman ma a wannan bangare na magarya yau wato alhamdulillah kamar yanzu da nace muku waye kai waye kai ne za a rika yi saboda su dai mutanen ba sa ki sa yaran ba lakwalkin in an ce a san he gani ru an sa yaran sosai an sa su alkwalge to da na ce wasu dalilai haka dan a dan kumshe ne na bada to kenan sai mun dawo cikin mu da wannan muharata mu kenan eh, na gode malam Musa bari zo ja malam Sule Isufu shin a matsayin ku na ma'aifa ya kuke kallon wato eh, saka ɗiya mata a makaranta a cikin wannan ƙasa musamman a wannan yanki na Magarya a ganin ka muke kawo wannan ɗari na iyaye game da saka ɗiyansu mata to shi ni ni a nau lissahi sai in ɗauka ba a nan birni ba wannan matsalar ni a gani ta yi faruwa a karkara tunda su 'yan karkara a yanda suka ɗauka ni a nau tunani kamar sa mace lakwal an ta tahi kamar wata hanya ce ta lalacewa ni a lissahi tunda gani ake in ta tahi daga taje zuwa sai ijan nan wasu kamar kwamfortama za ta rika yi wanda ba irin nasu na eh, eh, eh, karkarar ba e, amma gaskiya mu a nan maraya tunda yanzu ni an ka ɗauka sai da nake wakilta e, an ka ɗauka mu a can kusan efektukin matan ma mu ya na mazan yawa wato mata sun hirin ce sai eje far a nan kasar ah, magariya gaba daya kuma tsakani da Allah aka zo kamar wajen ba da sakamakonsu he ka ta hi kilas kilas he ka shiga kilas wajen biyal wallahi tun daga na ɗaya har uku mata ne. Eto eh, eh, kenan kana nan matan idan da a ci gaba da a rike su eh. yi zasi. su mm. gaskiya mu don yanzu an ka ɗauka ka ɗauka tun an ka zo za a ba bada biletan kin wannan duk ta shekara premier Dezium kai dan turwaziyam he da muka shahe turwaziyam nawa ma he a ta hudu muka samu namiji ya zo turwaziyam ita muke ka haka matan kamar su he maza ba da kai ne wajen ya tsaya a kula a yi karatu ne mata gaskiya sun hi ba da kai a yanzu dai kuma mu dai anan uwaye uwaye mata na nan maraya dai bremen suna kamawa diyansu wajen kula da karatunsu saboda sun gani amfanin abin kawai suna magani ne suna magani ne banda ma yanzu abin da ya zama wannan da kwanan baya daga an dan samu bireban nan kawai kwantara ce za a je a yi deja an fara cin moriyar abu na'am to yanzu ne dai abin da dan wasu <laughs> to yake akwai tambayoyi da za a ma a game musamman game da kokarin da irin kungiyoyi ko wayan makaranta suke yi tare da shugabannin makarantu wajen ganin eh, an dore wajen saka ɗaya mata makaranta bari koma wajen ko hajiya fatsima eh, kashi arba'in wato na 'yan mata eh, matsakaici ba su kare karatunsu musamman na bangaren firamare shin ana cewa akan sukan bar karatun da a yi musu aure ko kuma su koma wasu tallace-tallace ya kuke gani wannan al'amari musamman a nan magarya eh wannan bari da suke yi a tsakar lakwal kenan matsalolin da muke fuskanta kun gani akwai bar lakwal ya tana tsakar lakwal ta bar lakwal tun daga primaire ma balle in ta taho eh secondaire in ta taho sai eje a nan ne ma inda ake eh, huta daga lakwalkin in ta kai sankiyam katriyam masa karasa state rozium shine a suke ake taya a musu arme ana tsakan lakwal. Mm, eh, to eh, me yasa su uwayen suke janye ɗan yasu don su eh, saka su ai wanda ya riga yin magana ya dan tabo zancen ya ce uwaye ne suke ɗari ɗari musamman ma a ƙauyuka tunda ko ce yawan ɗiya mata a lakwal in dai a ƙasa ne ake so a ga yawan ɗiya mata a lakwal sai an gama da 'yan karkara 'yan birni mu kaɗai ba mu iya ɗauko ɗan dikatarkin lakwalkin ɗiya mata dole sai an gama da 'yan karkara suka a gaskiya har yanzu hankalinsu bai kwanta ba su bar ɗiyansu su yi lakwal har su ƙare lakwal har a ci moriyar abin kai ba a ƙauye karkara ba a nan birnin ma ba kowa bai yake ban ɗe shi ta kai brevet ka san kem ka tire ana an himu arman nan kuma banda wannan ma ko ta ta yi troisième in ta samu brevet daga brevet wannan a cikin su dama ake kasa daki a yare. Eh, eh, gani suke wata kila. kuma ko sun ta yi in sun ta yi ko sun yi gaba yin orientan silise yarinya da ta ta yi second ko ta ta eh, premier batta kai a bakin wa kenan kamar yadda Alhaji Musa ya ce ya ba sawal ba ni da ma ai da farko ma magana da nayi wajen zancen sawa ce ai da sawa ce ma ba a gane ba ai da zuwa lakwalkin diya matan ne ma babu ita yanzu yanzu an gane ana eh, tura diya matan amma an gane an gane ne yanzu diyan suna ziyartar makarantun boko amma a tsakar tahiya ne ba su tsaya su manciyan kin ne babu tsayawa su ne babu ito a ganin ku a matsayin ku na wato waɗanda suka san wannan bangare na eh, wato ilimin boko na ya mata wani mataki ne ta kamata wato gwamnati ta ɗauka da an ka duba akwai wannan tsari na skofi wanda ke kula da sa ido ke bibiya harkokin ci gaban mata a cikin makarantu da kuma yadda gwamnati take eh, kira ga ƙungiyoyi da surakunan gargajiya don su taimaka shin an ka yi wannan ganin ku wannan zai rage wannan matsala ta eh, janye waɗannan yara mataki gwamnati ta riga ta ɗauka tana da matakan wannan tunda bata taɓa barin duk wanda yake waɗi a shi duk actor na na education babu wanda gwamnati bata sayo cikin shi ba ta sa kowa da kwasa ta da atarakan gargajiya da eh, masu hannu da shuni da uwayen yaran suna da hannu dumu-dumu kasu su ja da baya an kwatanta musu an koya musu abu mai mahimmanci ma shine yasa aka yi kirayen ko ko zai kenan dan uwan yara su yarda eh su ba da kai kuma ya zamanto su kama lakwal da hannu biyu dumu dumu su mai da lakwal tasi ce lakwal tasi ce ba lakwal bace ta gwamnati ba ta gwamnati bace kenan ita gwamnati ta yi babban kokari da gwamnati ta yi koke koke wanda da muke ka muke cewa wa suna dare dare ai babban dare da suke eh a ce suke gudu yalka ta je ta samu ciki na banza shine yake zine duka babban darin wanda suke ake gudu hal a birnin hal kauyen shine babban darin da ake yi gwamnati ah. sai ta dauki mataki bisa kan wannan gwamnati ta hudo decree shine decree wannan dekire mai kare yarinya mai tsare yarinya mai raka yarinya a cikin lakwal kuma ya raka ta har ta samu abin da ake so mm. kenan shine ake cewa decret de la protection eh, accompagnement de la jeune fille jusqu'à la fin de sa scolarité. To, wannan watakila a, a zahirance a rubuce ne yake mai ana aiwatar da shi wannan ba a rubuce ba ne mu nan lokacin da ni ina aiki ni yanzu a nan da sunan personal resource mm. nake magana amma lokacin da ina eh, charge de la scolarisation de la jeune fille mm. director kina ga sunan ga wannan e, director ne na CAG mm. babu CAG da bamu taka ba ba ma eh, administration mu muka dikiran wannan kai da muka sa aka tara mana mutanen gari duk garin da muka je an tara duka duka sai ejen da take kasar magariya tana da wannan dikiran a yau mun tara jama'a da pipi inda ke da kwai sarki har sarki sai ya zo inda babu sarki mai gari sai ya zo shine representantin kin sarki inda ke da kwai mayor sai mun kira yo mayor mun kira sarki da al'ummar gari gaba daya da wanda suke da faran da lafkin da wanda bisa faran da lafkin da akwai personal resources akwai masu wadi aji kenan muka tara kowa da kowa muka karanta musu wannan da ya muka kwatanta musu mahimmancin su dan a wuda tsoro na lakwalkin ɗiya mata yanzu dai babu wani tsoro a lakwalkin ɗiya mata gwamnati ta ɗau mataki in kun ga abu bai tahi ba kenan daga ku ne in akwai wata yaudara ku ta yi ku haɗi. Hmm, kamar daga wajen iyaye ko kuma wato al'umma dai za a cewa. al'umma duka in ta ga da akwai wata yaudara ana iya a haɗi gwamnati za ta ɗau mataki yadda za a kare yarinyar nan ta yi ta ɗari ɗari yanzu daga iyaye ne amma ita gwamnati ta ɗauki mataki a kan nan. ya duk da haka dan uwaye wato su gani suke eh, suna ganin kamar misalin 'yan mata wanda suka yi karatun ba su je ko ina ba wani bi shi ke sa su ce to ko ma an ci gaba da karatun akwai wani abu da za a samu maimakon ah, mutuncin ɗaya mace a iske ta gidan mijinta wannan ba ku ganin shi ma yana iya sa eh, eh, waɗannan yara su kasa zuwa makaranta shine ai muka ce duka abun a jikin uwa a gurin uwa yake tunda akwai ɗari ɗari shine ake cewa tsoro ko mm. eh, banda ɗari ɗari kuma addini ya shigo eh suna ganin kaman bai kamata ba su bar yarinya ta yi wani mugun girma a cikin lakwal bisu mata ba rime eh kenan wannan ma yana juye bisa abin galle factor religieux mm. yana juye bisa kan e eh, lakwalkin ɗiya mata kenan nan dole he da waye kai dole sai da method da approach sai ana bayu kai walwalan da muka yi ba muka tsaya guri daya muka wawaya mutane kai sai ana zuwa ana zawa kuma sai sun ga zahiri tun da mu a lokacin nan kin an rihe mutum da yawa a nan samari muka ce wanda zai yaudari yarinya ta ki zuwa lakwal kawai a waɗi gwamnati ta ɗau matakin shi akwai wa'inda sun ɗan hudda yaran daga hanya a nan Eh, eh, a wannan um, prefecture ki magare prefe ya dau mataki akwai wanda aka dan rihe ma daga ba aka sake su eh, to lalle ina ganin wannan mataki arman kanshi in faran ya dauki diyal ya almi ya kwata mutaki ya shi ce ba wanda zai hana shi mata almi in dai an sani in dai ma'aikatar ta sani e da director kin sai ya je ai sheke ya ce za a wa yarin ya almi a an wadi eh babban bayya bari in kuma kai taurin kai ka ake gurin iko a kwata mutama ka bar ta ta yi lakwal in tunda in ka yi da ƙarfi ka ce ƙila ka ce kirayo ka aiki kenan a lokacin nan a mutum da yawa a gaban prefe sun ce a tunda haka ne na bar ta ta yi lakwal in an kwatanta kai ka kwatanta ɗiyar ka ce to ni ko zan gwada maka iko ai dan eh, a siyarra ne kenan sai ce sai ka gani faran ya ce a tunda haka ne kawai ta je ta yi kinta da yawa wannan ido ka kwamsa wanda an ce ganki an gabce diyal a bakin katiriyam kuma mun sa an barta da aka barta kuma ta sayi turaziyam kin kuma ta samu bireban kuma ta samu ta yi kwanci ne ta samu da ada kenan dai ana kwaliya tana biyan kudin sabulu da ana inda an sani ba in dai mutane sun hadi ana maganin abu eh, na gode hajiya fatsima barin dawo gare ka malam zakariya musa eh, kai da kake eh, wakiltar shugabannin makarantu a nan magarya shin ganin yadda ake ta fafutuka wato shugabanni kasa musamman ma da ke kula da bangaren ilimi sukan mai da hankali sukan nacewa wajen ganin ci gaban ɗaya mata makaranta da ma tsare su har su ƙara waɗannan lokuta na karatun nasu eh, shin waɗannan makarantu da kuke jagoranta ya kake ganin za ku taimakawa ita gwamnati na ganin wannan ƙoƙari da ake yi na ci gaban ɗaya mata ya tabbata kamar yadda za ku kasance wani misali ga sauran yankuna na wannan ƙasa tamu. Eh, na gode. Yanzu mu taimakon da za mu iya bada game da wannan kamar yadda Hajiya ta tawadi. Duka dekrekin da aka kawo mu sashi shi an application. In muka gani irin wannan ya faru kalmu rihe ido. An mutum ne yake so ya hudda yarinya ya armeta kalmu rihe ido mu zo mu gaya ma iko. kowa a cikin rapor mu mu sinyale mu hodi yana in muka haka mun gani mun kama ma gwamnati tunda in ba mu muka hodi gwamnati ba ta sani ba hala bada eh ya kake ganin to an ce malami shine a matsayin wani misali da yaro zai ɗauka akan cin karo da wasu matsaloli daga wajen ɓangaren malaman makaranta ko kuma daga wajen ɓangaren shugabannin makaranta shin wani eh, tabbatanci ne za ku ba da musamman a nan eh, magarya na ganin cewa waɗannan shugabanni da malaman makaranta ba su kasance masu taka doka ba musamman a bangaren ɗiya mata saboda an sha ganin malami ya ce yana son yarinya da yake koyarwa ko kuma shugabannin makarantu shin wani mataki ne kuke ɗauka domin eh, hana wannan matsala na gane eh, yanzu in kun lura da kwalkin ta da ba irin ta yanzu ba ce alhamdulillah wajen wannan an ci gaba da sai a je lakwal a iske mushe ya yi aikin a sha tare da yara 'yan mata kullum da ana samun irin wannan matsalolin yanzu alhamdulillah in shekara biyar shidda ma an aka kwan zuwa goma ma sai a bi je daban-daban na magariya da wuya ma a samu ka guda a ce an samu irin wannan kakin ban ce ba san bai yayuwa amma in aka yi kumfare ga lokacin da yanzu akwai su alhamdulillah eh to kake ganin eh, da irin waɗannan suna aikata lahi doka ta yi aikin ta tsantsanta ko koya ne kake in irin wannan dai hali ya faru ba fata ba niki yi dole doka ta yi aikinta. e don wannan aka yi doka eto eh, yanzu kamar eh, wannan makarantu da kuke shugabanta kuma kana daraktan ɗan makaranta koleji yanzu a wannan makaranta da kuke darakta ya kake ganin ma'amala tsakanin matan da maza a daidai wannan lokaci mata da maza ɗalibai alhamdulillah kamar yadda na faɗi babu wani wata halaka wanda za a ce a'a wannan bai kamata ba da yake gudana tsakanin su zaman su suke na ɗalibi da ɗalibi yau ya zamanto eh, an ka shiga cikin kalas ka iske kowa addinin mu ya taimaka waye ma mutane kai ya taimaka wannan eh, wani teren ne daban amma yawan wa'azi da ake yi mutane sun ci gaba yanzu irin wannan abubuwa da aka sani da alhamdulillah yanzu ba mu koka da shi. Hmm, na gode malam musa eh, wa zakariya na gode allah saka da lere eh, malam musa eh, usaini kuna wakiltar sarakuna a game da wannan batu akwai wani lokaci da kungiyar kare yara ta duniya unicef da ta buƙaci sarakunan gargajiya da ta da gwamnati na ku kasance jagorori ko wakilai wajen kokarin ta yadda kamfan saka ɗiya mata makaranta shin wannan aiki da kuka gudanar eh, kwalliya ta biya kuɗin sabulu to to madalla to kamar da yadda muku bayani na farko to kamar da ake cewa ta malam batta huta amin mu yawanci abu da muke a fannin gargajiya shine waye wa talakawa kai yi ce wala lalle sa ɗiya mace a makarantar lakwal yana da fa'ida kuma mutanen sun ga fa'idan sun da kaga a likita ka gama dan likita a garinku ka gama dan lakwal a garinku ka zo birni ka ga kai duk irin aiki da namiji yake yawanci mace tana yi har shugaban kasa mace mutane sun gani suna ji a radio me yasa saboda an bar ta yi lakwal to wannan mukan jan hankali haka nan kullum dai mu jan hankali duk inda ya dace a yi shi duk inda aka yi taro to kwalliya ta biya kuɗin sabili. amma da sauran rina aka ba. iya matan ana sa su lakwal in kana gani ko ana sa su amma an san kai wani matsayi kamar da duk kewayen da muka yi kun gani daga sun kai wani matsayi hudda su ake yi e saboda wasu dalilan al'ada da sauransu da ganin a jahilci ce wale yarinya idan ta yi gaba da lakwal in nata za ta lalace alhalin ba haka nan ne ba in yarinya halbarta da tarbiyya mai wani ko daga gida ta samu rashin tarbiyyarta in ta zo lakwal in tana da tarbiyya da ita za ta ci gaba za ta yi da wannan kin to hakika wannan kamar su ne irin kalubalen da muke gani dai shine yaran an sa su amma kuma ba kowace ba take kai gati yanzu kamar a nan magarya eh, mi kuke yi takamaimai kuna rangadi a cikin garuruwa domin fadakar da al'umma kan muhimmancin gaban karatun ɗaya mace hakika ana yi hal gida kafafen radio duka muna shiga ana wayar da kai eh, na ganin sa yarinya lakwal kuma a barta ta yi eto eh, wannan aiki ku kadai kuke shi ko ku akwai taimako na gwamnati da ko su kungiyoyi akwai taimako na gwamnati da kungiyoyi e, tunda suna zauwa su isko hukumar gargajiya su ce a kama bangare kaza a kama mana bangaren sa iya mata lakwal da abar su ci to mu kuma wanda yake hukumar gargajiya mun yi kusa da kenan uwayen yara kenan eh al'umma kenan da a lokacin da muka aka yi taro a lokacin nan mun ba da namu gudunmuwar tawaye da kai yanzu kamar eh, wato mayan makarantu ko bariki na, na da ke kula da harkar ilimi a cikin wannan yanki na magarya e, suna zuwa eh, wajen masarauta domin su bayyana matsalar da suka samu tare da iyayen yara haka eh, hakika ana zuwa yi eh, ana zuwa saboda shi dai kamar sarki uban kowa ne a duka cikin al'umma kenan duka abu da ya shahi al'umma kenan shi ne a sahun gaba na magana a shayo kai suna kaiwa suna haɗi duk inda matsala ta taso suna zuwa su yi bayani kuma sarki da nashi mutanen inda ya kamata a yi na shayo matsalar ana yi mm, birni da ƙauye na gode malam musa barin dawo gare ka malam sule isufu eh, a matsayinka na ma'aifin 'yan makaranta ko uwayen yara eh, ɗalibai a nan magarya an san da a kodoshe duk wasu gudunmawar da ta kamata eh, a bada ana tuntuɓa ku ku uwaye 'yan makaranta ku kuka san matsalolin da yaran ku suke cin su ku kuke san abin da ya kamata a yi ma ku domin eh, su ɗore wannan neman ilimi nasu shin wace gudunmuwa ce takamaiman kuke samu ko kuma kuke baiwa waɗannan shugabannin makarantu ganin cewa wannan bangare na ɗaya mata ya dawwama da ci gaba eh, musamman da kwai gudunmuwar da muke badawa eh, in ban manta ba da kwai kama Eh, wata ong ce ko ne ne dai bara da ta zo inda muka samu daga cikinmu aka ɗauka aka samu director da skofi inda aka yawata duka cikin departamentin magarya bisa waye kai na dalilin matsalolin da muke samu kamar waɗannan irin matsaloli ne ko kuke samu musamman wajen harkar ilimin ɗiyan naku e da kwai da kwai matsaloli wanda ya kamata a maganta a kan nasu bisa eh, ilimin ɗiyamace saboda e su 'yan matan wasun an suka taho wurin karatun bisa isarwa wurin karatun muna samun wannan eh, ai wanda ina ganin matsala ce ta daga wajen iyaye tunda su sun baro sun ce za su ta makaranta su kuma su yi da zuwa makaranta ba wannan ai shi malamin makaranta ba ya gane haka ɗan amma za ya zo ya yi tambaya cikin cikin eh, ɗakin ɗaukar darasi ya kira sunaye in ba ga suna ba a ce wancan bata shigo ba a sa a dan manna wani abu a ce to wannan bata zo sai in ta dawo a gane wannan in ku ga haka ba ku ta ku shaida ku cewa yanzu bisa wannan eh. akwai wasu mata da da aka ɗauka masu kula da wannan musamman an dai aka zo aka ga babu sunan mace mu ake kira mu kuma sai mu tuntuɓi matan kusan an dai anan maraya ne an aka haɗu yarinya an dai el cikin gari ce cikin ikon Allah an dai aka haɗe ta matan sun sai wato kenan za su je can ya je nasu su tambaya eh, dalili kuma wallahi ana samun ci gaba amma kuma ita wata yarinyar ana jawo mata matsala da iyayenta tunda wasu iyayen zafi gare su Bremen da suka dukufa suke so a zo a yi karatun nan eh, a je a ce musu diyarsu ba ta zo ba Bremen wani tashin to ina gani a matsayin ko na wayan makaranta kuma ai wani aiki ne yake gare ku na karawa da wayan makarantar na su mai da hankali ga ilimin ɗiyan nasu ko eh wannan muna bakin ya kokari bokin ya kokari muna yi <laughs> eh. bakin ya kokari ana yi an dai waye kai ne na bisa wannan wallahi bakin ya yanzu a kake ganin kamar wannan koshe haka tana taimaka sosai ga eh, tahar da harkokin ci gaban ilimi sosai ma kojes tana taimakawa sosai kojes kojes ba ma fannin eh, ɗiya mata ba fannin tahiya na aikin lakwarkin ma gaba daya. gaskiya kojas tana taimaka sosai da kwai abubuwa wanda daga samun kojaskin. an samu ci mu kuma sosai muna ga cigaba gaba tsakani da Allah ina gode malam Sule Isufu eh, madan Hajiya Fatsima a matsayin ku wato waɗanda suka kasance jagorori kuma kuke ci gaba da taka a game da wannan bangare na ilimi a cikin wannan ƙasa ta musamman a nan magarya shin waɗanne hanyoyi kuke ganin za a bi a ƙara inganta kulawar waɗannan ɗiya mata su ci gaba da kasance a makarantu sannan kuma a tsare su har su ƙare wannan neman ilimi nasu yana yiwa yana yiwa ta kaka. Eh, hanyoyi na babbal hanya ta farko kama yadda wannan mambarkin kojes ya ce suna samun 'yan mata in sun zo ba su isa lakwalkin eh, ya ce akwai mata da aka sa suke abin ga suke diba su ne ake cewa komite de vey to ni gani nike yi in wa an yarda in kowa ya ba da kai bai kai ma a sa komite da bai fatike wannan rol kin faran da ne abin da yake kawo duka wannan kurakuran rishin bi sau da kawa na iyayen yara ne tunda kowa ya san lakwal ka'ida gare ta abu ne a ka'idance ko talakwal halin rigilima interior gare ta ka'ida ta farko da gwamnati ya aje ya kamata a ce yaro kullum iya zuwa lakwal ba kwashi ka'ida ta biyu ko da zai jan ya je akan lokaci takwas ake buga so ne ya kamata kan takwas layaru iya hili lakwal daga an yi so ne ya shiga kalas banda zuwa a lokaci kuma ya kamata ya zamuna ya shurari mushen shi bai kamata ba yaro ana lakwal yana shigantaka ko yana tsokane tsokane ko shi bai ba shi bai bar ba wani kuma bai kamata ba kamar doka da gwamnati ta ajiye kuma akwai sirkilar wadda take cewa kala kai salula lakwal hmm. yaro sai ya je da salula yana ta mesaj ana kurshi mesaj yake koko yana shura da fina-finai duka wani aiki na uwayen yara ne tunda ita gwamnati ta ajiye doka kenan kai ne ya kamata ka yi kontrolan ɗanka da sahi in zashi da salula ko babu inda salula ya ajiye a gida bai kai da ake cewa ma an je a kashe duka bai taso ba ya ajiye kashi a gida da ranar in zo ya ɗauka ka'ida ta hudu ita darasi ne ake zuwa ɗauka ko a makarantar muhammadiya he kayi tilawal baya ake ɗora maka wani kuma balle na gwamnati wanda shi program ne wanda bai komowa baya yawa mu shekara a ga program kin da ya kamata ya zuba a shekara daga october zuwa december ga abin da ya kamata yi daga janvier zuwa mars ga abin da ya kamata yi eh, a troisième trimestre kenan shi mu shawo ya tsaya ba mashin ce aka yi lanse ba kuma baya take kenan yaro ranar ɗaya ya washi balle a kola a secondaire awa ɗaya ya washi zai koma baya kenan in a banda koma baya ya zamanto in ya ɗauki darasin wani in ya je gida ya ɗauki leson wannan duk su ne matsalolin da suka mamaye kwal babu ci gaba ko da an rike su babu risit eh banda wannan eh ci gaba wannan daukar eh, wannan tilawar wannan kaga yanzu duka ba magari ba bace dan da ba ya zama a magari ake yin shi sa duka sai sun territoire national ko ina ne wannan matsalolin da nake wadi ko ina ne e to ganin cewa yanzu an diba ba kare ba eh, eh matsa kenan wannan matsalar ita da nake cewa in iyaye sun sa hannu duka wannan ma ba sai ai ba na komite de veille ba in ka san dan naka kana kulawa yana zuwa la kwalkin daidai yana zuwa a lokaci yana daukar lusa in ya zo gida aika ne zaka diba ganin yana dauka kuma ya dauka to uwaye bisa kulawa ka kula ma gurin kiwo balle danka wanda gobe shi ne zai cece ka kenan kamata ya kai ka zuwa lakwal kana tambayar mushe ya yaro ko da yaron ka iyayen daidai mushe na kana bashi karfin gwiwa mushe a kula dai da yaro yaro ba a yarda da shi kar a bar shi yayi shigantaka shi mushen kanshi ya hukula dan naka ya kamata a yi uwayen su mai da hankali wajen karatun ɗiyan nasu musamman ɗiya mata ga wannan misali kuma da nake so in baku wato kamar wannan makaranta ta kyalle wanda yawanci 'yan mata ne kaɗai za a kaiwa ya kuke ganin irin wannan makarantu wanda a mai da 'yan mata wuri guda eh, su yi karatu ya kuke ganin shi a matsayin ku ta eh, mace jagora kuma da ta san fannin ilimi ya kuke ganin irin waɗannan to wannan e, makaranta da aka keɓe musamman aka mata internet ta e, ya, mata mu ma ai internal muka yi mun yi interna ita ai intarna a ka'ida ake ta a tsarkake tunda a lokacin nan mu lokacin da muka yi huta ma baka yi gadan kama masu huce suna dora bargo su rihe shi da dara da a kwatanta ana nan turban in yazo ya matsa ya gaba bakka na ranar hika taba shi ai a tsaye ne ake tsaf ana in dai da da wannan in dai an dauki matakai ai wannan abu ne mai kyau eh, tunda kun ga uwaye suna dar da irin wannan kun makarantun wanda za a ci ɗiyan su za su zo su je wani wani yanki da ba sani ba su yi karatu wannan ma yana sa su uwaye su rika yin tsoro tunda ɗiya mace ce kowa yana eh, uwaye ba su son abin da ya shafi wannan ɗiya mata na ita fa animatar ita fa harkar ɗiya mace fa kakka ce wani zancen interna ko ba interna wannan ba kallon yan lakwal ba ko ta ƙare lakwal ki inda ya mace ba kamata ba armewa mu kan kan ka ga mu mata ne wa gaban mu haɗu aiki sun huta ko aikata kai kan ta dawo gaba haɗu aiki wannan watsa tsoron bayya wasuwa tun da balle duniya zamani ne samari sun yawa ai yan matan kansu da basa tsaya sila kwalkin wani bin samarin ne suke juye musu kan akwai lokacin matan yan matan da ake yaran ba daga iyaye bane ba uwa wani ma'aihin ko yana so ɗaya ta yi lakwalkin in dai wannan sanman ya wanke mata kwalluwa ta take ita armanta batta yin lakwalki ita armanta za a bata. <laughs> Tun da ta ga ya guje guje har ta kaura gidan inda ake jin yaunin iyayen. Eh. Ba ta bar garin. ai dole zaka janyo ta kamata alma wata ranwa daga daga yaran ne akwai laihin uwaye akwai yaran laihin yaran kan kansu lokacin mu da muka wallafa dekire na muka balbaza muka yi zan shi ta muka yi samarin ma aika waye musu kai tunda suna musu muguwar kyauta ga elkaran android yanka ba sai saya maka ba aka baka aika maka message ba ikon yarinyar ba kake a yanzu hudda ta ne aiki message ake mata il faut me trouver à tel endroit je tata ya ke waye kin sani ba kallon board ba ai takardar ba mu ma yan takardar mu ma control su yo par message ne ake hudda akwai matsala akwai matsala mun akwai matsala gwamnati ta dage wannan matakai duka anan faran da lab suna yin bakin kokarin su amma akwai lalle akwai inda gaskiya uwaye su ma abin ya hikarin su tunda na uba komin tsanani da ba shi ne mai zahi amma dai a nan kin idan gwamnati su ci gaba da fi sau da kafa duk da haka nan ko wani abu ba a yi maganin shi ba a rage ita kuma gwamnati ta dagi wayannan kurakuran ta san a gwamnati ba abin da yake kagara ta san hanyar da za ta bi toro yana mana wannan matsaloli. Na gode hajiya zan sake dawa da yake mun kusa kawo karshen wannan maharata Malam Zakariya eh, eh, Musa a ganin ka ya kake ganin eh, wani taimako ne ta kamata gwamnati ta ƙara sawa musamman ko kayayyaki da malaman makaranta na ganin ɗorewar cigaban ilimin mata ya dawama musamman a cikin makarantu musamman a nan magarya. Ya menene matsalolin da kuke so a magance gwamnati ta magance domin cigaban karatun ɗaya mata. E, yanzu misali eh, ka yi zancen wata ekol da aka keɓe a kelle musamman ta 'yan mata ko? E, kun san akwai abubuwan da ake so kuma an san da samun wuya gare shi don saboda yanzu mutane sun yawa ba irin zamanin da bane hajiya ta ce su ma yantana suka yi lalle yanzu na san gwamnati ba ta ba duka a yantana yan matan mai bai yayuwa ne adadin nasu bai ba da daman a yantanan kowa da kowa amma kuma hakanan ma abin bakin gulgudu abin da yake yi wa ai a fiye mu dan sans in antenna kin ce wani a kamfanin mun ne haka wanda za ma yan matan farske a fa ne wannan kwadai ta yarinya take ta da mm. lakwar misali yanzu wannan yan alokasiyon kin wannan da ake bada ko irin su aka yi aka yi multiply komin kadan kin shi mm. wannan kadai yana iya kwadai ta yarinya da uwayenta duka ma su tsaya su yi karatu misali. Mm. Ya kake ganin kenan to gwamnati za ta saurari wannan bayani naku. Mu yanzu muryar mu a ƙasa take. In an ba da dama, in an ba da dama irin wannan ai muna da structure. daga mu a hau direction departmental hal a sama kuma duk sun san da matsalolin wannan eh suna iya tara mutane ayi shawara abin da ya kamata a kai sama ana iya miƙawa sama eh daga ƙasa kenan ana iya tattara mutane a nemi ra'ayinsu a yi santaralize ko daga nan a yi gaba aka yi gaba hallo a yi a samu a tattance abin da ya kamata a meka sama hal ya kai ministar da ya kamata a samu a magance matsalolin duka kukanmu lalle ba a yi shahe mana yanzu ganin yawan da muka yi kuma gwamnati tana tana bakin kokarin kudi ba ku gani yadda aka rarraba sai ya cikin kasar wannan ai duk don a samu yan eh, matan har ma da samarin kan su sha wahala na zuwa gidan tutar ko don su zamna kusa da iyayensu ne tana bakin kokarin ta gwamnati eh, to ya kake ganin o oh, su uwayen yara za su taimaka muku wajen eh, wannan sa ido bibiyar ci gaban ilimin makaranta 'yan mata haka kullum ina gaya musu ina ca an muka haɗu su ina ca lakwal a gida take abin da su gane ba kenan hajiya ta taɓo zance yanzu lakwal a gida take wa su uwaye ca suke yanzu ba kun je lakwal kin ba kun zo da sai to da marce so yi min kaza sai a sa yarinya talla sai a sa in namiji ne ya shi bar ruwan dabobi sai a ce ka je ka yi ba kun yi karatun da sahi to karatun leson kin da aka baka sun da aka baka da sahi in baka tsaya ba ka mai ka ɗauka a kai ko kuma ka nemi livrodi ka nan ga wannan abin in don ka rubuta ka zo ka aje ne gobe ka dauki ka yi ka koma daidai kake da wanda ba a ba ba komi karatu karatu a gida yake abin da nike so uwaye su fahimta yara an suka je a ba su dama a ba su lokaci su yi su yi tilawa a gida da marice ne da dare ne a ba su lokaci su yi tilawa wannan ɗan karin salulan wannan na zamani da ya dame mu a samu a rage wasa da salula da eh, na yan mata da har ma samarin a gida kun ga babban matsaloli matsaloli ne kai gaskiya eh, eh, mala musa usaini mun zo ƙarshen wannan mahara ta tamu wadda ta mai da hankali a game da makomar ɗaya mata kan ilimi neman ilimi tunda an ce ɗaya mace idan tana da ilimi ƙasa ce ke karuwa shin wani kira ne kake yi ma uwaye da kuma gwamnati ganin cewa wannan bangare a ci gaba da sa ido kuma a ci gaba da tallafa ma sarakuna domin su masu taimaka wajen eh, kula da waɗannan ɗiya mata. To madalla to lalle dai kam kamar abin da ya dace ko kuwa ra'ayi da za a gayawa gwamnati da sauran kungiyoyi su ba da mahimmancin zawa gurin sarakan gargajiya domin sarakan gargajiya kamar yadda na hudi su ne kusa da al'umma mahi kusa da al'umma kenan wani bin maganar sarakan gargajiya ta shiga kunnan wato talakawa idan sarakan gargajiya za su dukuwa a wajen waye kai to lalle a ci magacci kenan da hannu masu hannu da shuni da gwamnati duka hal kullum kamar dai inda ake a ci gaba da yin harkar nuhon sarakan gargajiya eh domin su ba da tasu babbar gudunmuwar ga al'umma inda mu kuma a gun taro kamar yadda na haɗi na ce duka wani taro da ake yi a nan gurin kure na waye da kai kuma mun an duk inda sarki zai huta idan ya iske taron talakawa an yi bayani a ce a sa mata ya eh, sa ya mata lakwal eh saboda yana da muhimmanci kowa ya gani ba sai an zana ba a ce kaza kaza an gani dai kowa ya sani kamar yadda na faɗi ɗazu na ce an ga mace ma shugaban kasa minista wane ne kaza kaza to kuma mace in dai har ta sami ilimi to lalle duka al'umma gabaki ɗaya za ta karu. Na gode Malam Musa, eh, Malam Sule eh, wani sako gare ka zuwa ga uwayen eh, mata uwayen makaranta a game da wannan makomar cigaban ilimin ɗaya mata wani kira gare ka gare 'yan ga wayan makarantar. Kira kawai da zan yi a cigaba kawai da kawo yara makaranta kuma ɗiya mata kuma an kawo su a kula da karatun nasu. a kula da karatun nasu. shine ni kiran da zan yi kuma ina da ɗan wani ƙarin bayani da zan yi a eh, gurguje kamar alain musa ɗazu ya taɓo an komi za a yi a matso sarakan gargajiya tunda an manta ba zaman wannan rantaran da za a fara mun yi zama zaman kuma da muka yi na sama class and fayot. kowane director da kwal an ya tashi ca yake abin da yake kawo rashin yin fayot da wuri ba a sa masu garin a ciki e kenan he suke cewa su babban matsalar su an za a yi irin wannan zama a kirawo sarki ko wakilin sarki shi kuma an kai wannan shi kuma sarki ya kira masu gari an dai aka sa wannan wallahi dandanan dan a lokacin har wani ma ya bada example kin shi sarkin garin shi ma da shi ake zawa a kama a yi eh. na gode malam eh, sule isufu eh, madan hajja fatima wani sako gare ku wani kira gare ku ga uwaye mata musamman ma a game da makomar ɗiyan nasu cikin harkar ilimin na ɗiyan nasu da uwaye mazanci uwaye gaba ɗaya to uwaye mata dai kiran da nake da su daman suna kokari suna cikin kokari su ne ma lakwalkin tunda su ko kira akai ko reniyon akai kira aka sari duka mata ne suke zuwa yanzu reniyon talakwal da ke zaka samu namiji biyu uku matan ne kenan akan kokarin da suke su ci gaba da yin wannan kokarin tunda diya namu ne maza namu ne kenan mu za yanda muka kama da hannu biyu Allah ya ba mu hakuri mu ci gaba da kamawal in sun zama wani abun kowa ma ya ci moriyar kira da zan ma uwaye maza namiji diyan da aka yi shine kiki ita matar ai shine ita ba ubangidanta tun da ya armuta ya kamata uwaye maza su kula a an yi kira alakwal si ka zuwa reniya wanda da ake da mata zalla ake yaro mace komin zahinki baya tsoron ki sosai in kashi ne ma baya jin zahin shi kamar yadda uban shi zai magana ɗaya tak uba yayi ta huta ta huta uwa so da yawa kenan maza su yi kokari si ka zuwa kire na reunion da ake yi a lakwal a lokacin nan ne kake sanin ɗanka shi waye wannan zuwa da yake cewa bisa zuwa ke wani sana dace in iyayen maza suna zuwa sa san yaran dan nasu bayan mai mace ba diya diya eh, duka ma ka san dan ka shi waye alakwal na kirki ne ko ba na kirki bane yana zuwa da kullun ko washe yake yana zuwa a lokaci tana yiwa bai san mushen premier bai san da jami'ar su to zai gondar kenan dan hawan goma ne he dizar yake hawa tana yiwa dan sabkar goma ne ya zo a witar ya sabka a dizar duka bayan ka je ba za ka ji kuma tana yawa da yake zuwa kullun kima yana zuwa a lokaci yana cika lokaci tana yawa shi mai hana mushe kur ne ya tsokano ya can me sai ana zabura ana yan turan furkin kur tana yawa dan naka kuma mai shigo wata taga ne huta daga taga alarki an yi kowa don a shiga a huta ya zama insupportable alakwal duk ba ya kaso ba za ka sani tana yawa mai wa mushe suna ne suna wa ake wa mushina ai ina mutum naka iya dan naka iya cikin wannan layin in kana zawa uban zaka ji kuma zaka ɗau mataki yaran da baya ji baya si zawa a lokaci musha ya kula shi kuma ko ya kula shi wata fawa gare shi ta lakwal ya da director na sai je ya ce a lakwal a daga gida take lakwal a daga gida take kenan daga tarbiyyar gida l'education de base wannan tarbiyyar ta gida dole sai an inganta ta kuma maza tsakani da Allah sun tashi da fifi sun kama muka ce in dai ana so a ci gaba alakwal waye kai na gari da gari bayyayi na taro na taka tara kungiyoyi bayyayi muka ce a kawo gidan radio inisaf safta ka ta kawo wannan gidan radiyon saboda lakwal lakwalkin ɗiya mata kuma ta saboda ziyartar mata gidan likita da likita ma ba a zuwa sosai kenan da a waya mutane kai ta hanyar radio ta hiya da an samun to de couverture na na na mediatic da da ayi da baki a da baki wani iya cikin garin ma baya zawa tara amma in in in to da kuvertir kin ya ko in dai in dai tunda tana da babban to da kuvertir kenan ko baka je ma kaji wani wani azance mai ta so maka kai gida yau abinda aka ce a gidan radio kaji kaji kaji kenan ko baka zuwa ka ji a radio ka ji a gurin ka na gode na gode ina ganin duka duka da haka mun ka zo karshen wannan muhawara mu wadda ta mai da hankali kan ci gaban ilimin ɗiya mata a wannan yanki na magarya bakin da muka gayyato sun tubakin cewa wato yana da kyau a ci gaba da mai da hankali kan ci gaban ilimin ɗiya mata kuma da kula da su ilimin nasu yana da kyau game da makomar wannan ƙasa mu ta Nijar abinda kuma ake fata shine gwamnati ta mai da hankali kuma uwaye su ne ma a sahun gaba wajen kula da eh, tarbiyyar ɗiyan nasu wajen kula da ilimin ɗiyan nasu eh, daga gida ne me yake tasowa eh, na gode na gode allah saka da alheri malam musa usaini kawai kilci masarautar magarya mun gode allah saka da alheri malam musa usaini sannan malam zakariya musa da ke wakiltar shugabannin makarantun a nan magarya wato makarantun gwamnati da ma masu zama kansu mun gode allah saka da alheri malam zakariya musa mun gode hajiya fatima tahiru da ke wakiltar eh, kungiyar mata wato masu taka muhimmiyar rawa game da ci gaban ilimi a cikin wannan kasa ta mutanjar musamman ma a wannan yanki na magarya ga sule isufu wanda yake cikin kungiyar wayayen makaranta mun gode allah saka da lere ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara tun daga nan ɗakin magana na radio tari da ke magarya nake ce da ku a huta lafiya.